saboda haka kada mutum ya zo wai daga thailand wanda suna can suna yaƙi bai ci abinci mai koshi ya zo ya muna saka landa a najeriya ba za mu yarda ba yanda president ya faɗa gaskiya ni na je thailand ɗin na je thailand na je taiwan na je china idan ka dubi na dan najeriya sai ka dubi su mahukunta idan muka dubi matsalar su kansu a bankin ba a samar da shi wancan sabbin kudin sabbi ba kuma ga mutane da wadataccen tsaffin kudade to kaga bai yiwuwa ka ce baka wadatar da tsohon abinci ba kuma ka sabon abinci ba ka ce kuma kana son ka karbi tsohon abinci da idan aka magance matsala ta shafi mutane da ba su da galiyu an magance matsala ga baki daya saboda shi yanzu wannan ya sami harkar ci gaba misali to waɗannan da sauran wasu labaru da suka shafi harkokin siyasa suna nan tafe a cikin wannan shiri amma sai kun saurari labaran harkokin siyasa Shugabannin gidajen talabijin da rediyo shiyar Arewa sun koka dangane da wariyar da jam'iyya mai mulki ta APC da kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa na jam'iyyar ke nuna musu inda suke fifita gidajen talabijin da rediyo na kudancin Najeriya ta hanyar basu tallace-tallace amma na yankin Arewa ko Oho mun gano cewar gidajen talabijin da rediyo na kudancin Najeriya musamman yankin kudu maso yamma su ake fifitawa ta hanyar basu tallace-tallace na jam'iyyar APC da kuma yakin neman zaben shugabancin gwamnatin ƙasa na Tinubu su kuma 'yan arewa an yi watsi da su. Sun ƙara da cewar a fili yake jam'iyya mai mulki ta APC da gidajen yaɗa labarai na kudanci kawai suke aiki yayin da suka yi watsi da na yankin arewa gaba ɗaya. Shugabannin gidajen yaɗa labarai na arewa sun bayyana cewar tuni suka aiki da takardar ƙorafi zuwa ga shugaban jam'iyyar APC na ƙasa sanata Abdullahi Adamu da kuma kwamitin yakin neman zaben takarar Tinubu kan hali da ake ciki da kuma kira a gare su da su sauya da kuma kira a gare su da su yi gaggawar ɗaukar mataki ba tare da bata lokaci ba. Shugabannin gidajen yada labarai na Arewa sun bayyana wannan mataki da aka ɗauka na yin watsi da gidajen talabijin da rediyo na Arewa a harkokin jam'iyyar APC a matsayin wata manufa ta keta mutuncin jama'ar Arewa idan suka yi kira a gaggauta ɗaukar matakan shawo kan matsalar ko kuma kafatanin gidajen talabijin da rediyo na Arewa su ƙauracewa dukkanin tarukan jam'iyyar musamman yakin neman zaben shugaban ƙasa na APC gaba ɗaya. Shugabannin gidajen yada labaran na Arewa sun sanar da hakan ne a takardar sanarwa da suka fitar wadda aka rarraba ta ga manema labarai a birnin tarayya Abuja. Ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya yi alkawarin cewa zai tabbatar da haɗa kan ƙasar nan duk da cewa gwamnatin APC mai ci ta riga ta raba kan 'yan ƙasar. Wazirin Adamawa ya bayyana hakan ne a garin Asaba a yayin taron yakin neman sa da mataimakinsa Okowa inda ya ce idan PDP ta kai da tudun na tsira za ta tsamo ƙasar daga hali da ta tsanci kanta a yau ya ce ba wai ya zo jihar Delta yin gangamin yakin neman zaɓe bane ya zo ne Idan don ya nuna godiyarsa ga al'ummar jihar inda ya alkawarin cewa ba zai ci amanar su ko juya musu baya ba musamman ganin cewa 'yan jihar ba su taɓa gazawa a akan zaɓensa ba atiku ya ƙara da cewa a sabida haka ne yasa na ɗauko okowa don ya yi min mataimaki inda ya buƙaci 'yan jihar da su ci gaba da marawa okowa baya musamman ganin cewa shine zai kasance a gobensa. Masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da warhaka, mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri. Shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke Abuja, a ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan shiri Mustapha Ramalan. A wannan mako da muke ciki ne dai aka waye gari, da ganin wasu jigajigan jam'iyyar APC sun yadda wannan tafiya ta jam'iyyar APC, inda suka ce sun yadda ƙwallon mangwaro domin huta da uwa da guda. Daya daga cikin masu wannan tafiya shine tsohon gwamnan jihar Adamawa, Umar Bindo Jibrila. Shi ma ya tabbatar da cewa ya bar tafiyar wannan jam'iyya ta APC. Daga batun wannan tafiya ta jam'iyyar APC sai kuma batun wata tattaunawa da abokin aikinmu ya yi da wani ɗan jarida mai zaman kansa da ke nan babban birnin tarayya Abuja mai suna Umar El faro Wanda ya mana bayanai da dama akan batun tafiyar ɗan takarar shugaban ƙasa na kowane bangare. musamman ma jam'iyyar nan ta apc da kuma jam'iyyar pdp har ma da jam'iyyar nan ta leba da kuma jam'iyyar nan ta nnpp umar el faruk dai ya daɗe yana bayani dangane da irin abubuwan da ya kamata a ce an yi domin kawo ci gaba musamman ma a najeriya to dole 'yan najeriya su koka dangane da waɗannan sabbin kuɗi da aka sauya saboda kusan an yi shi a takaitaccen lokaci a ah, wa'adin da aka bada na kammala karɓa daga bankuna zuwa sauyi daga sabbin kudade kusan wa'adi ne takaitacce to amma matsalan 'yan najeriya su sun fiye abubuwa cikin makara za ka ga an nisar da mutum tun daga nesa ba zai yi aune ba to amma matsalar biyu aka samu idan ka dubi na dan najeriya sai ka dubi su mahukunta idan muka dubi matsalar su kansu a bankin ba a samar da shi wancan sabbin kudin sabbi ba kuma ga mutane da wadataccen tsaffin kudade to kaga bai yiwuwa ka ce baka wadatar da tsohon abinci ba kuma ka sabon abinci ba ka ce kuma kana son ka karbi tsohon abinci tunda kuɗin nan shine abinci kuma shine rayuwa mutane na kukan babu kuɗin nan a tare da su kuma gashi wa'adin an takaita shi in ka je musamman jihar yobe kaga yadda mutane suke ta tururuwa saboda bankunan suna kamar babban headquarter garin ne a nan da maturu da wasu 'yan ƙananan hukumomi na kusa da kusa waɗanda ke da girma wadakila bai wuce kaga banki ɗaya biyu to shine matsalar dole mutane za su bar hukumomin su wasu ma ba daga cikin ƙwarar birnin karamar hukuma suke fitowa ba daga mazaɓinsu ko gundumomin suke fitowa su je su kai waɗannan kuɗaɗe kuma banki sai su ta musu tunƙaho daga dara saboda babban banki ya ba da sanarwar ba za ka ba da kuɗi ba na ajiya idan za ka mika wannan kuɗaɗen a maida maka shi asusun ajiyarka inda ka da dubu biyu dubu biyu za a sa maka in ka da dubu ɗari dubu ɗari za a sa maka ba kamar yadda in ka sa dubu ɗari kila za a iya zaren ko naira hamsin ko naira ɗari a madadin kuɗin ajiya ba to wannan shi ya haifar da gagarumar matsala kusan kamar mu ce babban banki bai taimaka sosai ba wajen wadatar da kuɗin isasshe ga al'umma da kuma zarge-zargen da ake gani kamar wasu daga cikin 'yan siyasa 'yan siyasa sun anshe shi waɗannan kuɗaɗe a hannun banki to ya kamata gwamnati ta duba irin waɗannan zarge-zarge da ake yi na aikata ba daidai ba akan su sabbin kuɗaɗe. da kuma wahalar da 'yan ƙasa za su iya shiga nan da kwanaki takwas domin wani kila ma ya daina zuwa wajen kasuwancin shi zai ta kokarin ganin ya sa waɗannan kuɗaɗe ne a banki kuma babban abin ta'ajibi shine bankuna har yanzu wasu suna ba da tsofaffin kuɗaɗe wannan kaga shi yake dawo da hannun agogo baya abin da ake ta son a rage su daga hannun al'umma me ya kamata a yi shine idan kuɗaɗen nan suka shigo kada a bari su sake fita to kuma ka je zaren kuɗi daga atm an ce maka bai wuce ka cire naira dubu ashirin ba ka haƙura za ka cire dubu ashirin ɗin ko da ka ta dubu ɗari ne kuma sai ka kare da naira eh, dubu ashirin kuma tsohon kuɗi ka gan za ka kashe kila inda za ka sai abu ba za a siyar maka ba in kuma ka da shi banki layi yayi yawa to matsalar da 'yan najeriya ke ciki kenan dan jarida mai zaman kansa da ke nan babban birnin tarayya abuja kenan umar el faru a yayin da abokin aikinmu ke tattaunawa da shi a yayin da zaɓe ke ci gaba da karatuwa a sassa daban-daban na Najeriya. Mun tsinkayi tsohon hafsan sojojin Najeriya, tsohon shugaban rundunar sojojin Najeriya Laftanar Janar Yusuf Tukur Buratai yana tab yana ba da yakinin cewa za a gudanar da zaɓe kamar yadda aka tsara. Janar Yusuf Tukur Buratai ya tabbatar da cewa idan aka yi karatun baya ko a lokacin da ake fuskantar matsalar rashin tsaro a wasu sassa na Najeriya an gudanar da zaɓe. Balle yanzu da yake da yakinin cewa an samu zaman lafiya a sassa daban-daban na Najeriya idan aka yi la'akari da shekarun baya. Ya ce akwai yakinin za a iya gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka. Banda wannan kuma Najeriya ko kuma mu ce gwamnatin Najeriya ta daɗe tana yekuwar cewa ba ta buƙatan katsalandan daga wasu ƙasashe na ƙasashen ketare wajen ganin an gudanar da wannan zaɓe. inda a kwanakin baya shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gargaɗi wasu jakadu da suka zo Najeriya inda ya tabbatar da cewa da su guji tsoma baki akan harkokin zaben Najeriya da su gudanar da ayyukan da ya kawo su. Wannan ya sa mun tuntuɓi masanin harkokin siyasa kuma ɗan jam'iyyar APC da ke nan babban birnin tarayya Abuja mai suna Dr. Haruna Garba wanda ya mana ƙarin bayani akan kalaman na shugaban ƙasa. Ayar ni ban taɓa jin daɗi ma irin yadda yawan nan magana saboda abin da ya sa da america suka yi zaben su akwai wani dan afirka wanda ya je na observing ne ya dona turon ya fadi ya ce bai faɗi ba ya je yana rushe eh, majalisa yana rurushe wajaje duka ya yanzu Verut. wanda ya ci din an hana shi ya brazil yanzu wanda ya ci din wannan din ya da riot ana ina wannan observers din suke don Allah duk wanda da kaga mutane sun yi observer za su kawo muna matsala sun ga gwamnati ne da muke da suka je Senegal ba ga matsalan da ya faru a Senegal ba da suka je Cote d'Ivoire ba haka abin da ya faru ba da Laurent Bago mu abin da muke so abin da prison ya faɗa sun zo ambassador ne ambassador ba ruwansu da maganar zaɓe mu mu 'yan ƙasa ne citizen ne muna da muna da nationality muna da independent mu. muna da ambassador mu a ƙasashen su saboda haka kada mutum ya zo wai daga Thailand wanda suna can suna yaƙi bai ci abinci mai koshi ya zo ya muna saka landa a Najeriya ba za mu yarda ba yanda president ya faɗa gaskiya ni na je Thailand dinnan na je Thailand na je Taiwan na je china to na je pakistan na je bangladesh na san duka wannan wajajen mutum da kamar wajen wannan ambassador na thailand din ai da ya faɗa magana ya ce ya eh, ne kuma ku ce ku ci gaba da naku kawai ku bar kuma su yi gaba da nasu yanzu misali kamar mutum ya zo daga us sai ya sa muku baki bayan su ma suna faɗan ku na uk wanda suka rene mu me yasa matan nan aka sauke boris kuma matan ta sake da zo kuma aka kawo su suna dina izino wa ya shiga maganar su kaga america sun kasa london to in an najeriya ne sai a ce wai muna da observers wani observers muke da shi wannan peace accord din ma me su ba za rubuta don kowa yarda saboda wanda suka ci gaba din da peace accord din na 2019 an yi wani zabe da apc suka ce lokacin da firza muhammadu buhari ya ce abinda katsalanda abinda janar ah, abdulsalam ya ce wai za su je su roƙi wancan ku da aka yi sign peace agreement ya faɗi ya faɗi wani za ku roƙe shi na me amma a ɓoro ya fito cewa za ku je su roƙe shi don yanzu ƙasan tana tension to wani tension muke da shi wai kuma mutum wanda aka yi sign agreement da shi ne mm. to duk mutum kai ka taɓa ganin bera ya ga abun nan kule ya tsaya ne to da bace ya mutu ya mun sa abun aikin ɓera da aka yi a cikin villa mm. shi wanda yake cewar shi abdulsalamin yi mm. to wani shawara shi zai ba mutane yanzu wanda za su yarda sai dai kawai dai a bishi kawai na shekarunsa kawai amma ba wai ni baban gida da abdulsalam wallahi sun magana su ɗari bana kawai ina jin magana su ne haka saboda na san ni soja ne na san miye suka yi wa najeriya kuma na san illan da suka yi muna saboda haka ni suna magana kawai da obasanjo ina kallon su ne haka don yanzu obasanjo baka ji abin da faɗa ba wai shi ya endorsing obi ya yi miye ai in ya endorsing ɗin kama zai kafa faɗi a zaɓe to 2019 ya endorsing buhari bai je ba 215 din na mara wannan da yake bai indosin din sa ba wanda ya zaba daban ya kada mu 219 din ai bai kada mu ni indosin na wallahi da a ce ma ya ce tunubu da mu fadi kwanda ma da bai so ba mu mun san cewa dama shi social media ne ya shiga wajen yan social media masu cewa obi ya ci gari kaza sit at home bai je musu magana ba kuma zai ci zabe mutane mahaukata ne ba mu da ƙwaƙwalwa ne jigo a jam'iyyar APC da kenan babban birnin tarayya Abuja kenan Dr Haruna Garba a yayin da yake mana ƙarin bayani dangane da kalaman da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi na tsama bakin ƙasashen waje musamman daga harkokin siyasar Najeriya ko kuma daga batun zaben shekara ta 2023 mai tafi. Yanzu kuma sai waƙar da aka yi wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC, Sanata Bola Ahmed Tinubu. Baba faɗa me za ka faɗa abu buɗa masan haɗa kai na zuba abu kuskunda kashin asuwaju kashin da tunan bazan zaba. sakon yi ne a sato mi barin memba a jihar borno yan tsere ba za mu canza ba kashin da tunan bazan zaba. ba zan yarda da yan ta more ba sai apc a kudin da arewa kasar ba za mu canza ba da Illo Enugu Rafi Kakan Kwano Kan sun sayan solo Duki sayan fodo Daukar kwarya kallo Ya karo babami Asuwani Ya babami Bola Da babami Tunumbu Mabi ni simi Simi simi simi Some people already rararani cikin haushin fami ayya ayya ayya ayya kai ila boyon turla tafi dan Allah ga ta nan bukafin Allah gashin baban Allah APC musulmi na hafi kiristoci hafi malaman musulma na hafi kai na hafi jirani kawai hafi kudanci na hafi arewa suna hafi yan mata na hafi samari ma hafi mun karshen pdp mata ta ɗauko bi ka ka ka ka ta ishe tukunya a nema ya tarar da sabo ga makiya suna ta buya ga asuwa shi da kashin mako kunu ya samu gaya a sai kallo a bar wa Allah a jirgi ne ya lura kaya ya suwa ji zana zaba Najeriya kasata da kashin mutan shate ma babba Najeriya kasata ina an ka taba ba zan bari ba Najeriya kasata na san zafin sinadari ba Najeriya ƙasa Baba in ya gama ya baiwa baba Najeriya ƙasa ta Wakar da aka yi wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC kenan Sanata Bola Ahmed Tinubu. Idan masu kallonmu da sauraronmu suna tare da mu a cikin wannan shiri na cirbar dimokuraɗiyya a shekarar da ta gabata ta 2022. Mun kawo wata hira da muka yi da sakataren jam'iyyar nan ta NNPP a Najeriya, injiniya buba galadima wanda ya ce suna da yakinin nasara musamman a wannan tafiya tasu ta jam'iyyar nnpp injiniya Buba galadima a wancan lokaci dai ya ce al'ummar najeriya na bashi tausayi musamman ma talakawa idan aka yi la'akari da irin halin da wannan gwamnati ta jam'iyyar apc ta jefa su a ciki ga da yadda tattaunawar tamu ta kasance da shi injiniya Buba galadima a shekarar da ta gabata ta 2022 mun doshi hanyar zuwa aljanna don kace nnpp sabuwar najeriya logonta kayan marmari ko kuma kayan aljanna to larabar da za ta yi kyau da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta jam'iyyar nan yau watanta shida zuwa bakwai kacal a hannunmu mun yi zaɓuɓɓuka na shugabannin jam'iyya daga unguwa har zuwa abuja mun yi zaɓuɓɓuka na zaƙulo 'yan takara ingantattu tun daga house of assembly har zuwa shugaban ƙasa yanzu muna bi jiha-jiha mun bi wajen jiha ashirin zuwa sama muna buɗe ofishoshin jam'iyya muna tabbatar da dukkan shugabannin nan da aka zaɓa aka zaɓa na jiha da 'yan takara suna nan daram dam dam ta mutanen kaduna kuma mutane ne masu rayuka za mu gansu a wannan kewayawar da muke yi mun ga abin al'ajabi da yawa abin al'ajabi shine akwai wuraren da muka je kafin mu shiga gari ana taron mu wallahi tallahi da ni da kwankwason muna kuka da hawaye ga yanayin al'umma da yara da mata da talaka da muke gani da kuma irin dandazon fitowa yadda kasan fari yadda kasan aljannu ake fitarwa daga ƙasa haka muke ganin al'umma wannan ya nuna mana abu ɗaya shine cewa al'umma suna neman mafita da al'umma suna neman suna neman ceto that al'umma suna neman shugabanci na kwarai that al'umman najeriya sun gaji da wa'annan jam'iyyu na ƙarya na bogi na banza na azzalumai wanda suka ci suka cinye da namu da na 'ya'yanmu da na jikokinmu za su samu cikin wani matsayi al'umma na neman canji in allah ya yarda ita wannan jam'iyya ita za ta kawo canjin nan da ake nema idan da ba mu fito ba ana iya juyin juya hali a najeriya fitowar fitowarmu shine yake baiwa al'umma ƙarfin gwiwa cewa fa ashe za mu iya samun canji na ƙwarai domin waɗannan sun yi an gani saboda haka in an ba su dama za su iya kwatawa gogaggen ɗan siyasa kuma sakataren jam'iyyar nan ta nnpp a najeriya kenan injiniya buba galadima a wata tsohuwar hira da muka yi da shi akan batun tafiyar su ta jam'iyyar nnpp to a nan babban birnin tarayya abuja kuwa ƙungiyoyi na matasa musamman daga ɓangaren mata da kuma na maza suna ci gaba da gudanar da tarurruka akan batun tafiyar jam'iyyar apc da kuma irin alƙawuran da ɗan takarar shugaban ƙasa na wannan jam'iyya ya wa al'ummar Najeriya musamman matasa da cewa idan ya zama shugaban ƙasa ga irin abubuwan da zai iya yi wa waɗannan matasa. A bangaren harkokin kasuwanci ma dai ba a bar ɗan takarar shugaban ƙasan a baya ba, inda yake da yaƙinin cewa zai bunƙasa harkokin kasuwanci da kuma ɓangaren sufuri har ma da samar da tsaro da kuma bunƙasa ɓangaren lafiya da uwa uba bangaren ilimi. to matasan suna ci gaba da gudanar da irin waɗannan tarurruka a nan babban birnin tarayya abuja a wani taro da matasan suka gudanar domin nuna goyon bayansu ga ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ta apc sanata bola ahmed tinubu uban wannan tafiya dai shine alhaji ibrahim mujittafa wanda yi ma abokin aikin musa sani ƙarin bayani dangane da nuna goyon bayansu akan wannan tafiya ta sanata bola ahmed tinubu a wannan zaɓe wato wannan taro dalilin shi shine wato a tara mutane a tunatar da juna akan abubuwa da suka shafi abubuwan da suka shafi yau da kullum ta nan abin da na'ura mai fasaha wato digital economy da harkoki da su shafi cigaban mata da kuma cigaban matasa da kuma shi kansa harkar cinikayya da kuma abubuwa da suka shafi dai kowa dai a musamman karkara ko wasu mutane da ba su da galiyu so sai muka ce to ah tunda su 'yan siyasa suna da nasa tsarin bari mu tsaya mu yi kalli wannan tsarin da kaifin basira mu ga to ya za mu yi mu kanmu mutane ma da suke zaɓe ba wai a musamman wai kamfen ko rally ba haka ya za mu tunatar da kanmu ko mu koya ma kanmu wasu abubuwa sababbi da za su taimaka ma kanmu duk mu tunatar da kanmu san me ya kamata mu yi mu kuma sami wato mu samu kuma wato masaniya akan abubuwan da aka yi a kuskura kurakuran da aka samu da kuma abubuwan da za mu yi nan gaba don mu magance matsaloli da suka shafi al'amuran a cikin wato mutane da kuma al'umma gaba ki daya eh ka san ka dubi farko yanayin yadda siyasa yake yanzu a nigeria yanayin yadda ake daukan campaign kowa yadda yake taba ba a jawo su matasanmu a ciki yadda ya kamata so sai muka zo na muka tattauna sai aka ce to wannan taro da ayan campaigns da ake mu mu kawo shi ta wani fanni wanda zai jawo matasanmu da kuma iyayen mata a ciki dumu-dumu wanda kuma ba wai kawai za mu je a yi maganganu ne a'a mu jawo su yadda za mu ji ta baki su sannan mu kuma mu yi mu yi magana da su yadda za mu fahimtar da su yawa cewa lallai lallai wane shi ya kamata ku zaɓa wato Asiwaju Bola Ahmad Tinubu. A cikin agidojinsu akwai tallafawa matasa yadda za su kasance suna da sana'o'i da kuma ilimi wanda zai sa su dogara da kansu. gaskiya muna son mun yi marhabin da wannan idea saboda abin da muke bukata kenan matasa mu bai kamata a ce su zauna kowa ya gama karatu waɗanda suka yi karatu kenan kowa ya gama karatu sai tsaya yana jiran gwamnati ce za ta bashi abin yi ko kasashen da muke dubawa muna ganin cewa sun ci gaba da muke kiran su advanced countries ba gwamnati take ba wa kowa da kowa aiki ba ita gwamnati aikinta shine ta tanaji abubuwa muhimmai wanda za su sa mutane masu zaman kansu private individuals kenan su iya yin kasuwancinsu ko kuma wasu hanyoyi dai sana'o'insu ta ba tare da sun samu wasu matsaloli ba. Wasu daga cikin matasa da suka shirya wani babban taro a nan babban birnin tarayya Abuja kenan. A yayin da a cikin tafiyar tasu suke nuna goyon bayansu ga ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Sanata Bola Ahmed Tinubu da kuma irin aikace-aikacen da zai yi wa al'ummar Najeriya idan har aka zaɓe shi a wannan tafiya yanzu kuma sai waƙar da aka yi wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar kenan a yayin da ake ci gaba da musayan kalamai a tsakanin al'ummar Najeriya da kuma shugabanni musamman a bangaren babban bankin Najeriya wasu daga cikin al'ummar Najeriya daina kokawa cewa batun canjin kuɗi zai jefa al'ummar Najeriya a cikin mawuyacin hali a yayin da wasu bangarori ke yabawa akan matakin da gwamnan babban bankin Najeriya ya ɗauka na batun sauya kuɗi wannan ya sa mun ji ra'ayoyin al'umman najeriya akan batun sauya takardar kuɗin inda da dama daga cikin su suke yabawa matakin da gwamnan babban bankin najeriya wato godwin emefiele ya ɗauka na batun sauya kuɗi canjin wannan kuɗin ba ƙaramin taimakawa ƙasar ne ba da tun da farko ma da tuntuni aka yi wannan abun kila da an samu ci gaba fiye da da aka bari sai da yanzu lokacin lokacinsa ya kusan karewa kuma aka yi canjin kuɗi eh, don da an canza kuɗi da kila wasu abubuwa tsadan kaya da wannan abun bai wuce a sha wahala na dan wata shida da aka sha wahala na wajen wata takwas ana ana fama ba sai da yanzu aka canza kuɗi aka bar masu kuɗi suka yi abin da suka ga dama. To ita gwamnati za ta yi tunanin hakika soja kuɗin nan bai fita ba in aka canza kuɗin da yadda Allah tana ganin zai zame mana alheri. To mu talakawa ba abin da ya dace mu yi sai mu yi fatan Ubangiji Allah ya sa hakan ita ce mu fita. A wannan kenan. Haka da aka yi kaga yanzu kowa da kowa zai san taitayin shi. In ma ka aji kuɗi don kai wani abu da su to dole ka hido su kuma a gane kana da su. ba wata hanya da za ka bi to sometime muna samun irin wannan abun a cikin ƙasa to wannan da ya canjin kuɗi an taɓa yin shi tun kafin mu dai mu yi wayo tun lokacin shi shugabanmu a baya ya taɓa yin haka wanda ba mu san mu abubuwan da ya haifar ba a wannan lokacin ya haifar da ci gaba ko kuma bayan ya harfar gaskiya a lokacin ba mu sani ba to gashi yanzu ya dawo a lokacinmu to mu dai abin da muke fata shine Allah ya sa ya zama mana alheri ga kasa in kuma ba alheri ba ne to Allah dai shi ya sani Allah ubangiji ya kawo mana alheri a cikin kasar mu to game da canja kudi na gaskiya ni ban gan kama an canja kudi na shine zai taimake mu ba wancan ba zai taimake mu ba amma in gwamnati sun gan shine zai yi fa su canja amma ta wuri na ba zai affect business nawa ba so ni ban sani ba duk abin da gwamnati sun gani zai kyau sai su yi shi amma yanzu gashi ne yanzu Allah ya da ikonsa yanzu gwamnati gashi ne yanzu ta fito da canjin kuɗi za a yi jama'a sun fito suna ta kuka suna ta kuka suna ta kuka saboda sun tara sun ɓoye sun ki su fito da shi su raba jama'a to alhamdulillah yanzu gashi ne dan fitowar da aka yi da shi din nan ana dan rarraba jama'a mu ma yanzu dai mun ga dan aikin namu ya dan canja ba kamar da ba eh muna samun dan alheri muna samun iya bakin gwargwadon mu abinda Allah ya bamu mu ciyar da kanmu mu ciyar da iyalanmu magani asibiti duka gaba ɗaya muna nan abin da muke fama da wasu daga cikin al'ummar najeriya kenan da suke yabawa akan matakin da gwamnan babban bankin najeriya ya ɗauka godon imefile na batun sauya takardar kuɗi yanzu kuma sai wasiƙar nan ta malam tinau tare da ashuru sani bazanga malam tinau ya ce mugunta fitsarin fako Allah sarki o'o oh, oh, kai jama'a yanzu muna ji muna gani hakan za a yi ta yi to wai wane ne ya zama namu wane ne kuma ke bakin cikin wane ne kuma ke tunanin taimakon mu mu dai in ji malam tunau mun sa zato da tsammani da kyautatawa da ganin gaskiya a kan wannan al'amura ba wai da mugunta aka kawo shi ba amma kuma a ƙarshe mun lura cewar mu ake so a jefa cikin kududdufi kududdufin ma mai kwalabi kai ba bayan nan an ce salga za a kai mu je don a jefar a to ɗan abin da muka samu cikin kunci cikin ukuba cikin yanayi na rashin tabbas ba mu toshe uwar hanji sannan ba mu jin daɗin zama ba mu iya yin ma bacci magarba da ta zo shi kenan an shiga ta tararrabi al'amarin nan an ban mu cikin wani irin yanayi kullum ana ta mana wani yunkuri ana ta nuna mana wani yatsa da alamar wai a zo a taimaka amma ina har yanzu ba mu ga komai wanda zai wanzu da alkhairi ba to shine malam tano ya ce ba girin girin ba kwanga mugunta fi tsarin fakoci yanzu dai talaka ya rasa yadda zai yi da kuɗi in ya zo zai mika yana tsoron wanda ma zai bai kama wanda duk zaka ba ba zai ma karba ba shin wai ina muka fito kuma ina za mu nufa ne an ce da sauran 'yan kwanaki wanda dudu ba su wuce takwas ba wasu ma suna ganin sun ɗara ɗan takwas ɗin ƙila ma ka ce tara to kuma dai guda nawa ne amma a ba mu dama mana kuma a so a yarda a tsara mana yadda za mu yi tunda mu dai kuɗin ba su ishe mu ba ba su wadata ba ba mu ga launinsu ba ma waɗansu ma da ake faɗin mu dai muna ganin guda ɗaya wannan babban da ake faɗi to amma ina sauran suka nitse kaga fa zancen nan gaskiyar magana to fa muna nema mu koma gaiwa domin mun fara cin jikinmu da kanmu tunda kaga mun hana 'yan uwanmu duk wani ɗan abu masaruhi komin kankanta idan dai har ka ce za ka mika kuɗi babu wanda zai je ya yarda ma ya karɓa to kuma za mu ci kenan ko za mu daina ci ne shin za mu shiga koko za mu daina shiga ne za mu tafi koko a'a za mu je mu kwanta to maganan nan wa a je a yi hankali ya kamata a natsa a duba wai mugunta fitsarin fako in ji malam tanau gaskiya abinda aka tsalla yana nan dawowa jikinmu kun ga fa wannan lamari mun kasa gane kan gabas to ba girin girin ba mugunta ta riga ta ishe mu mu dai mun yarda fitsarin fakon ne Karken wasikar Malam Tinau kenan a wannan rana. Wasikar Malam Tinau kenan wanda Ashiru Sani Bazanga ya karanto muku. Masu kallon mu da sauraron mu. Duka-duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri. A madadin shugaban wannan shiri Mustapha Ramalan. Injiniya Balarabe Muhammad Bello ke sa ido domin ganin wannan shiri ya zo muku. A madadin su, ni da na shirya shirin na kuma gabatar. Umar Abubakar Malami ke cewa ku masu kallon mu da kuma sauraron mu mu kasance lafiya.